Salamu alaikum masu kallon mu, barkamu da sake saduwa. Bidiyon yau zai warware muku wata matsala wanda take damun yawancin masu amfani da Android, wato talallukan da ake turowa ta cikin applications. To, bidiyon yau zai magana akan yadda za a yi ka iya tsayar da kowane irin talla, walau ta browser ko kuma website ɗin da kake shiga sannan kuma da applications ɗin da kake lodawa akan wayanka gaba ɗaya 100% kowane irin talla akan wayanka wannan hanya ce kwaya ɗaya wanda za iya warware gaba ɗaya ka to yanzu abu na farko da zamu shine wani application zamu amfani da shi wanda ake ce mai add away farko abin da zamu shine zamu je Chrome browser domin shi wannan application din babu shi a Google Play Store tunda su Google ba su yarda da cewa ka tsayar da kowane irin talla ba saboda tana suke samun kuɗi da kai to wannan dalilin ne yasa suka cire shi daga google play store to yanzu idan kana son ka dauki application ɗin dole sai dai ka je website ɗin application ɗin website ɗin shine adaway.org ga website ɗin sai ka shiga yauwa kana shiga sai ka je kaman wajen inda aka sa get it on android sai ka danna kana danna zai fitar da kai wannan website ɗin na adaway zai kai ka fdroid.org to shi ma wannan app droid din kamar wani play store ne wanda duk irin applications din da ba za ka iya samun su a google play store ba za ka same su a app droid to yanzu abu na farko da zaka shi ne sai ka scrolling ƙasa kamar yadda nake scrolling haka sai ka je inda aka sa download apk sai ka yi downloading ɗinsa idan ka yi downloading ɗinsa zai tsaya a wajen ɓangaren download in kai na tsayawa sai ka shiga sai ka installing ɗinsa gashi ne sai ka install na Saturn tunda na riga na install no need in sake install na biyu yawa to abu na farko da wannan da zamu experiment da shi shine kafin ma mu bude application din zamu shiga wani website mu nuna muku yadda tallalluka suke tafiya sannan kuma mu ƙara komawa bayan matsayi da tallallukan ku sake gani yanzu akwai wani website wanda nake ɗauko YouTube videos shine y2mate.com bari mu shiga wannan ku ga yadda tallalluka suke a website din kun ga ina shiga a misali sai na yi clicket din search ina zan search din youtube video din da zan yi downloading a misali yawa yana budowa kun gani har tallulluka sun fara shigowa kun ga tallulluka nan duk tallulluka ne sannan da zara kamar za ka download din kamar video haka sai ka danna download yana kama wajen download din wani tallan zai sake tohowa kuma za mu ƙara ganin wani application shi ma kun ga wannan shi na browser ne website to za mu ga kamar akwai wani application shi ne wannan utorrent wanda shi ma kana shigansa to yanzu dai ba su yi nan su ka talawa amma kana shigansa yawanci kana shiga talla zai faɗo to bari mu shiga wani application dai ko wannan kuga kamar wannan dictionary da nake amfani da shi shi kuma bari ku ga inda kun ga ina shiga ga talla, na a ƙasa ya taho inda wannan hoton matan yake to yanzu duk bari mu fita daga cikin applications ɗin mu je mu shiga application ɗin muka install wato add away to ni gashi nan da ni installing ɗinsa yawa kana installing abinda za ka yi wannan alama arrow din da ta yi ƙasa shi za ka fara dannawa kana danna zai nuna retrieve resources zai fara downloading gashi nan yana downloading yana downloading sai ka jira ya gama yana gama sai ka danna wannan dan kamar cycle din aro din nan yayi updating yana yin updating yawa kun kun ga nan daga wannan tsutsun ya koma one one ya koma kamar play ne to da haka yanzu tallalluka kowane irin tallar da kake da shi a wayanka zai tsaya sai kai minimizing kana minimizing yanzu bari mu koma kamar website din da muka bari muga akwai talla ko ba talla bari mu shige shi mu ga y2mate.com yau bari mu sashen ɗin bidiyo mu gani tallan zai zo ko ba zai zo ba yawa to yanzu ku kun ga ba talla da ya zo ga website ɗin yanzu clean zaka yi browsing duk abin da zaka yi zaka yi shi clean ba tare da wani talla ba sannan kuma idan shi wancan application ɗin muka shige shi na dictionary ɗin again bari mu ga kun ga shi tallan babu shi na ƙasa tallan da nan wajen akwai hoton mata amma yanzu babu shi to wannan ita ce hanya mai sauƙi wanda za ka yi install ɗin application ɗin da zai hana kowane irin tallafa faɗowa wayanka idan wannan bidiyon ya yi muku muna son ku danna mana alamar subscribe sannan muna son mu ji tallalluka a wayanku sun tsaya ko ba su tsaya ba da kuka amfani da application ɗin sai mu haɗu a bidiyon nan gaba wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh